Taron majalisar ministoci na baya-bayan nan ne ya ba da sanarwar bullo da wannan mataki da ke matsayin na rigakafin kaucewa faruwar fitintunu masu nasaba da dalilan addini waɗanda aka saba gani a ƙasashe da dama musamman inda ƙungiyoyin ta'addanci ke cin karensu ba babbaka halin da ake ciki a yau a Nijar da makwabta ya kai matsayin da za a zuba ido sosai a kan sha'anin gudanar da addinai mafarin da gwamnatin wannan ƙasa ta ƙudiri niyyar daidaita sahu to koya shugabannin addinai ke kallon wannan mataki Dr. Hassan Malam Gamkale wani masanin shari'ar musulunci ne. Yau za ka ishe bakin hanyoyinmu ana gina masallaci ba a san suwa ga gina shi ba. Addini bai yadda ba. To saboda haka za ka samu OSJ da dama suna zakwa bisa abin da ake kira siyasa ta duniya ne siyasa addini a zo cikin daji a yi masallaci wanda ƙarshen ta bisa shaida cikin masallacin. to saboda haka abin da ya sa gwamnati ya tambaye mu shawara da san cikin gida mun ce a doka mutum in zai masallaci ne mai izini annabi ya ce a kasar masaji da ya bar umma yawan masallaci ne suna raba al'umma in suleiman ya yi gida ya yi masallaci malam hassan in zai yi gida shi masallaci a auna daga masallacin suleiman zuwa masallacin eh, malam hassan ya kai kilo biyar da santimita arba'in in na sallar jama'a ne abinda doka ta aje in na sallar farilla na a auna ya kai kilo ɗaya da rabi ko kuma kilo ɗaya. shugabannin addinin kirista a nasu ɓangare ma sun yi na'am da wannan mataki da suke ganin ya zo a kan lokaci in ji fasto hassan dan karami mataimakin shugaban ƙungiyar majami'un Nijar? amen idan a ce kowa zai buɗe majami'a cikin unguwa ba zai lura ba da yadda tagogi na iska suke eh, don saboda jama'a na tare a wuri ko ko ƙohohi um, na fita in lokaci ya yi ko kuma wani abu ya faru mutane za su so su fita da sauri kaga da kwai tsari da ake to in gwamnati kamar ya ce to duk wanda za a yin ikkilisiya kamata ya yi a ce tana da ƙoha kaza ko tana da wuri kaza ko ko an yi ta eh, wuri mai sarari ko eh, ba a gwamaya majami'a ba da masallaci a wuri ɗaya don gudun tada fitina ban ga wani lahani a wannan ba. A watannin da suka gabata rahotanni daga yankin Tilaberi sun yi nuni da cewa ƙungiyoyin ta'addanci na shirya wa'azin cusawa jama'a tsatsauran ra'ayi a ƙauyukan da suka kai farmaki waɗanda ke kan iyakar Nijar da Mali lamarin da ya sa hukumomi tsaurar matakan tsaro a nan gaba kaɗan ne gwamnatin ta Nijar za ta gabatar wa majalisar dokokin ƙasa wannan ƙudurin doka da nufin neman haɗin kanta game da maganar zuba ido a kan sha'anin gudanar da ibada. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.